yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da wasu iyaye game da maganin mata ko kuma kayan da'a kamar yadda a wani bangare na arewacin Najeriya suke faɗi 'yan mata ƙanana da ba su yi aure ba ke amfani da su. sai ku biyo mu domin jin ci gaban wannan shirin. A wannan makon kuma Binta ta tuntuɓi wani likita game da wannan batun. Dr. Tasiru Ibrahim, muna son mu samu ƙarin bayani ne kan maganan amfani da kayan mata ko 'yan tsirin na turawa da ake sawa a kwali ana sai da a kemis kemis. Shin menene amfaninsa tukuna a jikin ya mace? Yana da amfani kuma yana inganta zaman auren kamar yadda suke tunani? To a alhamdulillah akwai shi yadda Allah ya halicci ɗan Adam ko ma ya mai tsari na sinadaran shi na hakika da kuma yanayi na kula da kai ba shi kyautuwa a bisa tsari a bijiro ma mutum saboda shi ko kan ce guba ne kowane magani har sai in an akwai dalili da zai sa a bada wannan magani hmm. sannan shi jiki yana da taka-tsantsan wajen daidaito bisa al'amura abin da ake so a rayuwa shine mutum ya kasance cikin cima kyakkyawa wanda ake ce ma balance diet hmm. rashin lafiya ne kadai dalili tilo da ke sa a ɗauki magani a ba mutum amma ba wai wani lokaci na eh, sha'awa ko eh, san rai a ce an ɗauki magani an ba mutum ba irin wannan baya a saboda shi jiki yana daidaita kanshi matukar mutum ya kiyaye ka'idojin rayuwa da cima kyakkyawa da shan ruwa da kayan itatuwa da kayan marmari dangin su to ba abin da mutum zai rasa ga kimar halittar shi da Allah ya yi da dukkan wani nishadi da jin daɗi da yake neman ya bukata. To akwai wani fa'ida ne ga amfani da shi ga kananan yara mata wato wanda suke tasowa don wasu iyayen musamman a arewacin Najeriya sukan ce suna shirya 'ya'ya matan ne kafin su yi aure don su zama um, ya inganta zamantakewar auren nasu shin akwai fa'in da likitanci? to alhamdulillah kusan mutane sukan yi rajin cewa ana yawan samun matsalar auratayya musamman a arewacin najeriya mm. to kin ga in aka yi duba da irin wannan wato za a kalli cewa to inda yana da wani tasiri aida sai ya zama arewacin najeriya ya zama wuri a duniya da wanda za a ce ba a samun matsalar auratayya wanda shi lamari na aure a sanin duk wanda ke cikin aure wato wannan al'amari na jima'i ba shi kaɗai ba ne dalili na aminci da so akan auratayya akwai wasu dalilai da suke da matukar tasiri tun daga ɓangaren halayya eh, da sauran al'amura na zamantakewa to amma ɗaukan ƙananan yara a ce wai an fara gina su akan wannan to mu ɗauka ma hakan zai iya bijiro musu da sha'awa suna ƙananan shekaru wanda kuma za su samu kansu a cikin wani yanayi na matsala wanda hakan ka iya jefa su a halin da ba shi aka so ba mm. wanda duk mace da ta samu kanta a fara jima'i tana da ƙananan shekaru tana da matukar haɗarin kamuwa da abin da muke ce ma sankaran tushen mahaifa ko kuma a turance cervical cancer wanda wannan haɗari ne babba da ke halaka mata to kuma su kansu waɗannan sinadarai suna da matsala da za su iya samar musu da ƙarin haɗarin kamuwa da cututtuka musamman tun daga ɓangaren abin da ake kira infection saboda su waɗannan magunguna ba wai tsaftatattu ba ne tun daga yanayin haɗa su da inda ake sa su za su samar da ƙwayoyin cututtuka da za su addabi mace wanda hakan kan iya samar mata da matsalar da za ta iya samun rashin haihuwa ko da lokacin shekaru ya sun kai kuma ta yi aure sai ya zama cewa ba haihuwa domin sun samar da cututtukan da sun je sun toshe kafar mahaifa sannan suna da tasiri wajen kashe sinadarin maniyin ɗa namiji ko da an sadu sai ya zama cewa da an sadu waɗannan sinadarai suna kashe 'ya'yan halittar ɗa namiji ya zama cewa haihuwa ba za ta samu ba duka waɗannan suna daga cikin matsaloli da za su iya samar ma ya mace da aka dora ta kan wannan halayya. To akwai mafita ga su matan kenan inda za su inganta zamantakewar auren su ba tare da sun yi amfani da waɗannan abubuwan ba? To abin da ya kyautu shi hali abokin zama ne. Hmm. Duk diyar da aka ce an tarbiyantar da ita bisa halayya ta ladabi da biyayya da mu'amala kyakkyawa wannan zai kunshi kusan kashi tamanin cikin ɗari na zamantakewar aure sannan ya zama cewa an gina yara bisa cima kyakkyawa abinda muke cewa yara a lokacin da suke tasowa su suke bukatar sinadarai na abinci na gina jiki maimakon yadda aka yi a gidaje ke ga cewa in kayan marmari ne aka kawo sai a tattara a ba mai gida yara a dan babballan musu mm. ko kuma kayan abinci na kwaɗayi na kwalama su nama kifi da sauransu sai ya zama mai gida aka samun mafi yawa yara a'a shi ya riga ya girma yara ne ke tasowa wannan nau'i na abinci yara ya kamata a rarraba a ba su su ci domin ya zama sun taso cikin kuzari ba tare da yunwa ba matukar yara sun taso a wannan yanayi ba wani ƙarin sinadarin da suke bukata domin yin haka kamar rena ma halittar ubangiji ne eh, shishigi ne ne ba ni na iya wato shi Allah bai samar da sinadarin ba sai mutum da ta waje ya samar wanda hakan bai kyautu ba wanda kuma kiyaye wancan bangaren shi ma al'amari ne da ba wani hadari kuma zai samar da duk abin da ake so ga yamace da tasowar ta cikin kuzari ba tare da yanayi na yunwa ba wannan shine al'amarin da ya kamata a kiyaye kuma shine mafita domin kauce ma hatsarurrukan kamuwa da daji da matsalar haihuwa da kashe sinadarin ɗa namiji da duk dukkan waɗancan nau'o'i da kuma sandarar da ita halittar macen da kan iya samar mata matukar ciwon mara ko lokacin al'ada ko kuma zafi ko da lokacin jima'i in Allah ya sa ta yi aure an kai lokacin. Thomas sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Binta Ibrahim da Julie Ladis Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta lafiya. Ma Hadiza. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum. ku da kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. jingina maudu'in da muka fara tattaunawa a kai a makon jiya domin duba wani batu da ke ciwo al'ummar najeriya ko a kwarya a 'yan kwanakin nan musamman ma mata wato batun fyaɗe mun karɓi bakoncin barista amina umar hussein sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya wato fida reshen jihar kano da kuma hajiya halima baba ahmad shugabar cibiyar kula da tarbiyar matasa wato national kwanakin nan a Najeriya an samu labarin yi wa mata fyaɗe. Ta yaya muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi? Allah Ubangiji ya kamu wani yanayi da duk wata uwa da duk wata mace da uba ma in ya amsa sunansa uba muna cikin halin da za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk da dai dama masana sun faɗa cewa wannan lalura ta covid-19 za ta iya kawo hauhawa na laifuffuka wato crimes amma kuma gaskiya ba mi zaton cewar laifin zai kai ga a dinga yi wa mata annati ba kusan zan iya ce miki abin a najeriya ya riga ya zama ruwan dare gauraya duniya babu wani bangare na najeriya da ba sa kuka da halin da aka tsinci kai a ciki na cin zarafin 'ya'ya mata da yi masa fyaɗe saboda muna zama a ƙungiyance da dukkanin shugabannin kungiyoyi da sakatarorinsu na wannan kungiya mai albarka. So gaskiya dai bari ne magana akan sashe na na arewacin Najeriya. Wato malama Aisha abin ya yi yawa. Duk wata uwa tana cikin fargaba, duk wata ɗa tana cikin fargaba. duk da cewar gwamnatocinmu alhamdulillahi rabbil alamina musamman zuwan wannan sabuwar doka ta administration of criminal justice wato acjn Allah ya sani wannan doka ta zo da rarrashin zuciya ta zo da sanyi waɗanda Allah ya sa suka samu kansu a cikin wannan yanayi. To amma duk da haka mu ba ma son ma a kai ga wannan samun yanayi. Musamman in kika duba tun a ma dokokinmu na Criminal Code da Penal Code sun yi magana Section 282 ya yi magana menene fyaɗe ɗin nan. Wannan kuma Administration of Criminal Justice Law ya zo ya faɗi yanzu mafi ƙanƙantar hukunci a ce ai wane da ya fyaɗe an mai da sauki ai kwashe-kwashe ya samu hukunci shine a ɗaure shi shekara goma sha hudu amma za a iya mai ɗaurin rai da rai ma kuma sai ya biya wacce wannan ta'adi tara wadda ba za ta gaza naira dubu ɗari biyar ba za ta iya fin haka ya danganta da irin ta'annacin da ya mata. To Hajji Halima a matsayin ki na mai aiki da jama'a yaya kike kallon wannan lamarin? Yanzu wani irin lokaci Allah ya kawo mu wanda abin gani abin burgewa a wajen maza yanzu shine sana. to ko shi zina na da wani abu guda ɗaya idan har mutum ya saba da zina to wallahi akwai babban matsala a rayuwarsa saboda shi duk matan da ya ganta ta wuce wanda bai taba zina da ita ba shi a rayuwarsa ita ce abin so a wajensa saboda haka duk yadda zai iya samu cewa ya santa a matsayinta na ya mace ko ta walau ta lallabi ko kuma ta walau ta wajen fyaɗe kowanne zai iya mata ai yawancin matan da ake musu fyaɗen ba wai kawai da a gansu ne kawai a fara kokuwa da su a fara fyaɗe da su ba a'a sukan bi wani hanya na lallabi idan mace ta kine shi ne sai su mata fyaɗe ɗin. ni ga ana ganin har da yanayin mutane yanda rashin tsoron Allah ga wasu marasa imani da tunani saboda ni abin da yake ban mamaki da tsoro yanda mutane suka mai da zina yanzu kamar ma ba a ɗaukan zina wani abin da Allah ya hana wanda ba wani abin da insurance ma an ce zai iya tabbatar da mutum a cikin wutan nama saboda tsaba ragen munin zina to amma ni abin da yake damu na yanzu da manya da yara da dattijai yawancin mutane an ta aisha ba za a ce duka dai babu ko ɗaya ba to idan an yi sa'a ne a maza ɗari a samu namiji maza guda biyar waɗanda ba sa zina ban san menene daɗin da zina yake musu ba abin da Allah ya hana kuma shi har dukiyar mutum fa yana cinyewa amma maza bai dame su ba wannan inshor macen da ba ta zina ma kuma ba ta mu'amala da maza ma ba ta wasu abubuwa wanda ake yin su na fasikanci ne yanzu ganin ta ma ake kamar ita cus ce bata ma waye ba so kuma wannan wayewa me amfanin wayewan wayewan da zaka waye kana abin da Allah ya haramta shi na sa akwai wasu mazan da su kullum a rayuwarsu duk inda mace ta kai da kawaicinta ba ta yin ba ta son magana to la wasu ba sa da abin da za su mata a rayuwa sai magana kuma ma wani lokaci abu bakin ciki har sai ki ga namiji wai dan mace ta ki da shi ya nemi ya yi ta karfin ko kuma wani abu. makamancin haka ko ma bai sa karfin ba zai rinka guda mata cewa tana cikin talauci da kuncin rayuwa inda ma ta yarda da shi da yanzu talaucin ya kare saboda idan ta yarda shi dai ba ta kwari in bai ce ta yi da shi ba ba zai bata kuɗi ba to menene amfanin abin da za a maka na haramun wanda duk abin da ka ci na haramun Allah ya alkawari wutan jahannama ne zai cinye shi me za a yi da wannan abu me amfanin sa wallahi maza ku ji tsoron Allah ku rinka yin abu domin Allah ku rinka tunani kuna da ƴaƴa idan baka aifa ba an aifa maka in kai ba baban wance ba to za ka samu ai mahaifiyarka mace ce in baka da mahaifiya ta mutu ai za ka samu matanka ma ai mace ce kuma shi sakamako ba inda baya zuwa fa musamman ma irin wannan abubuwan ba kan wanda baya zuwa kuma ne abin da yake bin mamaki ma da ban tsoro shine yanzu har matan auren da suka fita suna cewa sun je maganan aiki ko kuma wani abu ko neman promotion su ma aka musu dangin fyaɗen fa sai dai kawai abin Allah ya kare mu Allah kuma ya tsare mana imanin mu kuma Allah ya mana tsare da maza mazinata ballantana har wani abu ya haɗa kai da su idan ma ka kin zina su nemi su maka faɗe Allah ya shiga tsakanin mu da su har abada duk mutumin da kaga ya saki rayuwa yana yin shi wani iri to tun farko a binciki sa in har mutum ya samu tarbiyya mai kyau da izinin Allah duk wani abin da zai yi zama da sauki ba kamar na mara tarbiya ba in aka ce tarbiya yi sakaci ba a kula da tarbiya kamar yadda Allah ya ce to dole da a yi ta ganin abubuwan da wanda ba a so wani lokaci dole ko ana kula da tarbiyan dole ne a rinka faɗakar da mutane akan hakkin da Allah ya ɗora musu saboda tunasarwa ga mumini birhama ne yake samu saboda abin da na lura shi ne mutane da yawa sun yi sakaci sun mamanta da cewa rayuwa kanta ibada ne ballantana a rinka duba abin da yake faruwa a cikin rayuwa rayuwar ya zama ana tafiyar da shi akan ibada din mu dai a kungiyance yanzu abin da muke yi kuma dama aikin mu ne muna faɗakar da iyaye muna tunasar da al'umma akan tarbiyya na iyaye akan ƴaƴansu da kuma tarbiyya tsakanin al'umma da kuma hakki da yake kan dukkan wani al'umma tsakanin dukkan dan adam tsakanin shi da wani dukkan lokacin da ya zama ana tunasar da mutane akan irin wannan abin kuma suna kokarin suna kwatanta bin abin da ake tunasar da su akan abin da Allah ya faɗa to duk wani matsala idan dai zo da ka ga an samu da sauki. Wannan haka yake? To, duba da cewar masana da yawa sun yi maganganu da dama akan ga dalilan da suke kawo fyaɗe. A nawa fahimta ina ganin duk wanda zai yi fyaɗe to mutum ne wanda ba shi da tsoron Allah. rashin tsoron Allah shi yake sa mutum ya yi fyaɗe saboda ni dai na san cewar Allah a cikin littattafansa masu tsarki ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko ma wani irin addini kake yi Allah ka san ya halicci mace da rauni Allah ya halicce ta ba ta da karfin da kake da shi ko malaman kimiyyar sanin dan adam sun faɗa malaman biology hormones ɗin da aka ɗauka aka halicci masa da su ba shi aka ɗauka aka halicci namiji da su ba to shi kenan sai a ce karfin da Allah ya baka kwakwalwar da Allah ya baka da hikimar da Allah ya baka da basirar Allah ya baka ne don ka cuci wani ba haka Allah ya ba don ka kin maganar Allah ne ka kafircewa Allah da littattafansa shi yasa mutum zai yi wannan fyaɗen. Akwai masu alakanta fyaɗe da sanya sutura masu bayyana tsiraicin mace ko surarta. Idan kika ɗauki dalilan ya danganta da yanayin shigar banza shigar tabarji duk da ba ma son wannan shiga kuma duka addinan mu sun hana da addinin musulunci da addinin kirista sun hana wannan shiga ta rashin mutunci sai ka ji an ce wai wannan shigar ce take jawo wani lokacin ba ita ba ce kuma za a yadda da ni duwa da cewa ai shekara uku to ya akai akai mata fyaɗe yan wata uku ya akai akai mata fyaɗe yan kwana arba'in ma mun samu an mata fyaɗe to ita shigar ce ba ce ba kin ga anan kwata kwata magana ce ta mutum baya tsoron Allah kuma duk wanda baya tsoron Allah kiyaye abin zai je ya sabe shi Allah da ba namiji hankali ya ba shi karfi fiye da mace dan menene mu wanda muke bin addinin musulunci an rajala qawwamuna ala nisa'i qawwa kama ne kai makarinta ne men a protectors of Allah ya halarci namiji ne dan ya kara mace ba dan ya azabtar da ita ya cutar da ita ya tozarta ta mata ta annaci yau in mace a gidan miji baki wuce da keki ba tunda muke ba mu da madubi sama da manzon Allah tunda muke mun taba jin manzan Allah da ke matansa kuma waye abun koyin mu sama da shi wannan harka ta fyaɗe abu ne wanda za ki ga cewar kwata-kwata babu imani babu tausayi a cikin ba magana ce wai ta oh, oh, rashin shiga ta ɗaya eh, mun ji akwai wannan to su kuma yaran da suke kanana yanzu dai ga abin da yake faruwa na a wannan satin a yarinya nan yan wata uku amma ta ita to shiga banza ta yi so kin ga anan mutane za su yarda da cewa rashin tsoron Allah ne da rashin bin ka'idojin ubangiji ya sa wanda mutumin da zai ya kafircewa Allah ya kafircewa ayoyin Allah ya sa yayi kuma wani abu da zaki gani malama Aisha shine wannan fa fadan fa mu na iya birni muke ji masu raro abinda lokaci ya ba mu dama ke nufi mako mai zuwa mu ci gaba daga inda muka tsaya idan Allah ne kowa mai komai ya amince mana. Yanzu a madadin bakin namu barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Baba Ahmad sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Lathers Gresham. Ni Aisha Mu'azu nake muku ban kwana. Ma'asala. kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum daga nan jihar Benue mai magana ɗan tsofaɗin malam bako na malam Anas. Duniya ta sani, Najeriya ta sani. Muna tare da abin da shugaban jam'iyyar APC sabo wanda ya shigo yanzu nan wanda jam'iyyar mu headquarter ta naɗa shi. Kuma muna so mutane su kwantar da hankalinsu. Kada mu biyewa 'yan kafa angulu, taka kashi takamin shi. mun san waɗanda aka tura su cikin apc don su kawo mana hargitsi mun ba za mu yadda a sake komawa gidan pdp ba na dole ne najeriya ta sani cewa apc ka taso ta mallaki najeriya ne insha allah ta'ala ta hanyar gaskiya da adalci salamu alaikum sai wani lokaci daga nan jihar benue yan tsohon dan malam bako na malam anas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shashi hausa na murya amurka mai magana rana madaha boko daga tsakiyar garin boko da ke arewacin ghana hakika zan ba da ra'ayina ne dangane da tambarwar siyasan da ake fama da shi a nan ghana musamman tsakanin hukumar zaɓen ƙasar ghana da ke wasu jam'iyyoyin hamayya da ke cikin ƙasa hakika yadda shugaban hukumar zaɓe ta ce tana son samun ta rajistar zaɓe wallahi suna tallahi wannan tana son ta kawo mana wani bala'i ne saboda abin da sun ka ce wai ishe in kana shi ne za ka ɗauki za ka iya kai sabon kati wallahi jama'an mutanen Ghana da dama ne za su da wannan abu abu na ɗaya wai sai dai in kana da passport na biyu akwai katin shaidar na ɗan kasa katin shaidar ɗan kasan da kuma da an ka fara bayarwa akwai miliyoyin jama'a su fi miliyan goma da ba ba su samu ma an kunna to ta yaya za a iya shirin shirya zaɓe ga mutanen da ba su kai iyakacin zaɓen da ake gudana a baya ba saboda shi muna kira hukumar zaɓen kasar gana da ta yi hankuri da dakatar da wannan rajista ta yi amfani da tsohon rajista shi zai zo zana amfani mai magana imrana madahan bako daga tsakiyar garin bako da ke arewacin gada. a ni ne abubakar garba jakubo cikarufin madaki a na gode wa voice of america da ma'aikatanta da kuma wasu daga cikin jama'ar kasan america baƙaƙe da fararen su da musulmi da kiristansu dalili na kuwa ne sun ɗauki gaskiya sun rike kuma amana wa junansu amma ban da mu najeriya an ɗauki da muhammadu buhari saboda gaskiyansa da adalcinsa aka ɗora shi a shugabanci munanan ayyuka da ake aikatawa dole allah su mana da wasu masifu ta wani gefe su kuma scientists suna kasuwanci ne da wasu harkar rashin lafiya da wani kasuwanci da wani abu su kakkarya tattalin arzikin kasashe domin su mai da mutane bayansu. Assalamu alaikum sashen Hausa na mara Amurka. Suna na Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoban Najeriya. Ina kira ga Justice Musa Dalla da Katsina, shugaban alƙalan jihar Katsina, irin namijin kokari da yake a kan yan prison a jihar Katsina. Irin wannan abubuwan da da za mu samu irinsu a Najeriya ba su da yawa, don irinsu a duniya ba su da yawa. Duk mutumin da ya yage a kan harkar al'umma, to ranar gobe kiyama na da kyakkyawan zato na alkhairi kuma justice a ɗan da katsina ina jan hankali da alƙalan najeriya su so da halaye don baya karɓar cin hanci daga sama da magana suna na sani zalar da ke guru hausare a jihar yoban najeriya na gode biyoyi assalamu alaikum murya amurka daga alhaji mamuru ɗan uwa mai al cikin garin kuta da hajjajin nigeria don allah yana ba da shawara da 'yan uwana na jihar na ƙasar argun lokal gannin zuwa banza don allah ku riƙe ɗayan bazuwacin ran kamar irin gulma da aubi da sanwa da lelaba biyan da makera da cikin garin birnin kaji allah ya ba ku dama wadda a dama mai ruwa mai albarka don allah ku sai ku yi noman rani ya taba tun takin zamani wallahi na heshin da ya yi ma takin zamani wanda kun ka sani wanda gwamnati ta kawo na dubu ashirin wallahi sai a yi buhu ɗari don Allah ya tsaya ku yi nazari ku ci da jiha ci da Najeriya kai ko mai girma dan bagudu gwamna sarkin noma Allah ba ka ikon gano wanda aiki Allah ba ka gane wanga lamari, abin da ka taimaki addinin ka ka ji jihar ka ne ci gaban ka kuma shi ci gaban ka gobe kiyama Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka ji hakin shi ta Najeriya daga matsalolin shinkafa saboda shinkafa gare da aka faɗi wallahi ne akwai sauƙin rayuwa Allah ka yayi waɗanda sun ka shiga damuwa Allah ka kwance hankali gwanon suka shiga damuwa. Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwaro na malam ana mai mota. Tana kan yawan dama ne kira ga 'yan uwana magidanta masu zuwa gurin ta'aziyya idan an yi rashi. Bayan sun yi maza ta'aziyya sai su tafi kuma siya ga cikin gida nan mata. Babu dangantaka ta dangi, babu dangantaka ta mabotaka babu dangantaka ta auratayya. su da haka inda dan Allah kuka je ba da wata manufa ba su da Allah in kun yi wa maza ta'aziyya ku tare ku tafi mata su je su wasu mata ta'aziyya in ku da mata san dukiyar ku zo to akwai ranar kin gidanki domin akwai ranar da Allah zai bincike ma kan ayyukan da muka yi mai magana malam malam mai zanen hula jihar ku. Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya